ala amalitago mwani mwani yoka mbara mbatega na obongo andunia mwene weyo ka bara aboro chinni na nwere fofofofoyo hayo ka bara de boro na mo furuka guna aboro mbine chinni nhaibame alma asilame hinno chere ya kurpai nsuga bine wahalani domin a nanino ka haibiyori kurpai bene menon gunu kan ba benino beniyori banna han foma ka ka cere a bara han kokoro ciyama ke yo henena de ya cimino yo ciyama ke yo henese a bara haifono ka a boro ga hamin turanino ko ga ga ance ifo ka gu ihen yano kwe ne kai ka ga kabara se kwere kamora ni na ila alu inor kwe kwe bebi achi Zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir to alamar yukayo mbatete an duniya mene bene wakati ni ngano ganna ngwene zigizigi beeri ka achehei foka azigizigi andu kabara ciyama keiyo hene angwene sabu bongo safo saka buro chehei ka nanturani nga hunu ngwene sare yokuna ngano ganna zigizigi yoberi dite nga be ikpefo di zigizigi yodi ateno zaa. ciyamana kai jina sadi an duniya mene jibiri kokoryo no ganna zigizigiyo di ahabara haika ate di zigizigiyo di teni se gure kurupai mace hay foka ndouza ngordoyo mm, ma kuruma moru na ngordoyo ka ngono ka bere ka cizanga tasi hewmogaza an bere ka cizanga habuno kan na funsuya he ka guri yo bere ka cinoya a kuruma sai hiu kuna zanga haika kusa de a cin sai hiu kuna ya inor kwai kwai bi rici wa busati aljibal bassan fakanat haba'an mumbassa de ya ngadi banna sama an cehi fo ka a kortu kortu an bere kati fumeyu na ka malaikeyu fumeyu di kuna ŋonon bo gana ko zummu kite samadi ma bere kati ana cinni kagun na gaabi fo kuene an bere kati zaŋa jino ka bara jikonno aba menneno ka bere ka cire kati zaŋa ji ka a bara jika na tekin a wasu katotiki sai norkwai fibiran cefuka na samadi ana kuma ana kunkuni in norkwai fibiran ci yau ma na towi sama a katayi sijili lilkutu bi sahabi kance ibn abbas aya wa kuna ci in norkwai fibiran a samadi a ga kunkuni no zamo ya sika wato tira mene waraka yunga kunkunia ya si norkwe kibirga kunkunina handi hene maduka ganna fo kanga na ci ganna kari beyo makananga kar ganna wa barun nara annabi ci sallallahu alaihi sallam ganna ka bon warguno ci amake hene a berno ka zanga pe y ka berena ka ci zãngã pẽyã y nor koɛɛkoe beeri n ka a na a zaa na a kammɛ zan ka iri kuna a fɔ cin za ko koto ya kammɛ kuna da a bara a goni dorɔu kuna ya pẽ an du ka bɛrɛ dini aljanna n zeyo sɛ an bɛrɛ curo n ŋmaari kamba n yootɛrɛ tan na n ŋa Mace yi foka na wenu bongo angwene haske ka agunna ma wenu bongo bere ka ci ni ka gunna haske kwene inor kwe kwe biri aci idha shamsu ku kuwirat ibnu abbas aci aya wangwene maana kuna di aka abara wenu na bere ka ci kube ka ci ni ka gunna haske kwene nga ci sallallahu alaihi wasallam maka yi hene wenun nahandu jayfo ka nan kunkunino suye kabun na haske kwene sadi madu ko hisabi te buru sen gbeyu bongo hisabi kan nga bara sochi mene ngano inor kwe kwe biri an jayfo ka na boro gbeyi mene takalla ama aguna to ka kosu ama warka ka bara cere mba afati amene gwi bongo de atirasi boro zanga chere sim ma no azaba zanka ka hadithi fokuna ya de ambache foka na buru mwene gwi yonesi to de ani ania nyanze foka nku nkokari kahani ya ka mene ihen noyo amene sania mahani ya ka tingani ma tingani na gwi henno notiu na tabiya henno annabici sallallahu alaihi wasallam yamake hene hayfo sika tinŋecinto tabiya henno boro ŋene gbei ŋene saniya kuna hayfo sika tinŋecinto tabiya henno de aŋadi banna aljanna nzeecuru macayfo ka ngoro nguru ŋene aljanna kuna ku dawwama yinindi warka ngi bo bara ni nenziu machai foka ngurun ni ne kuda wo menindi sadi maru kamala ke churu honne machai foka nguku innor kwe kwe bi ngana al arshi nga koli kugu innor kwe kwe bi ma gayani kuga kwe tere sabu to sadi makoika hukum site buru bin yandu kabaran na chimi تو سادي ملايكي دي هيكم بوشي ساكرو نانو الحمد لله رب العالمين